ayoyin da suka shafi ko dalilai na shari'an da suka shafi juma'a sallar juma'a ko sallar idi dukkan waɗannan mutum ɗaya bayan juma'a mutum ɗaya bayan idi kamar yadda mutum ɗaya bayan sallar jama'a dole sai da mutane waɗanda su suka taru suka fassara wannan ɗazu ko mun buga misalin jihadi annabi ba shi kaɗai tafi jihadi ba a badar ya tafi su su ɗari uku da goma sha ko sha biyar kamar da ɗansu malamai suka ce ko sha uku ko sha bakwai ya tafi yakin uhudu da adadin da ya kai dubu ɗaya ko da yake daga baya waɗansu sun zame sun canja sheka saboda wani dalili wanda ba lokacin faɗinsa bane ba an yi bai ajin ridwan da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ko da ɗari biyar kaga dukkan waɗannan adadi ne na mutane masu tarin yawa ga gazwatu mu'ta da sauran yaƙe-yaƙe wanda aka je da adadi na sahabbai masu tarin yawa to mutanen da suka rabauta wajen su kasance tare da annabi a badar da uhudu da khaibar da gazwatul khandaq wadda ita ce al-ahzab da sauran yaƙe-yaƙen da suka yi mutanen da suka rabota na su yi sahu a bayan annabi yana neman suna mamu suka rabota da fita sallar idi tare da shi suka sallar tsoro da shi a lokacin jihadi suka aura daga wajensa ya aura musu suka yi makwabtaka da shi ya yi makwabtaka da su waɗannan mutanen dan Allah zai iya yi wa wani ya zo bayan su ya fi su fahimtar addini su ne fasurkan annabi sun aura a gidansa shi kuma ya aura musu kuma ya aura a wajensu kuma ya je yaki da su kuma ya zauna tare da su kuma ya fita nan da can tare da su ya za a wani zo daga ban sai fi mai da addini kuma a cikin waɗannan sahabbai ya keɓance zaratan da suka ɗara sauran khulafa'ur rashidun yace milko da sunnar da sunnar khulafa'ur rashidun hadisin da kowa san shi hadisin irbadu bin sariya riwayan abu dawud yana cikin arbon hadisi alaikum bi sunnati wa sunnatul ar Rashidi amma ire-iren waɗannan hadisi sai dai kawai bukaranta don mu samu lada amma in aka zo aiki da su ba a yi to don saboda haka fahimtar rayuwar sahabbai jigo ne na uku daga cikin al'amuran da ake fahimtar addini su ga kuma misalai nan gurin masu tarin yawa na farko shaidar da annabi yawa sahabban da shaidar da alkur'ani ya musu القرآن يأتي صفة su كياني به ne da المهاجرون للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون سوء الانصار كما اكثر سوء مفلحون لي للفقراء اظن والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم mutanen da suka samu wannan shaidar farko aka ce yan aljanna ne kuma aka ce su masu gaskiya ne kuma aka ce su sun rabauta kuma aka ce in ma laifi an yafe kuma aka ce annabi ya musu istighfari fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum mutanen da suka samu rabota ta irin wannan hanyoyin zai iya yiwa wani mutum ya zo baya ya fi su fahimtar addinin musulunci irin fa yadda aka yi bushara da zuwan annabi cikin attaura da linjila haka aka yi busharan sahabbai cikin attaura da linjila da nassin alqur'ani muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رهماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود كاللون أن الصفوفين أشداء على الكفار ألا نفي فتابا سوسك فتابا tsanantawa kafirai suke ruhama bainahum jinkan junansu suke tarahum ruk'an sujjadan duk Allah ne ke ba da shaida yawan ruku'in su da sujudar su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana matakar ikhlasi duk abin da suke dan Allah suke Allah dai suke faɗa ba su suka faɗa ba simahum fi wujuhihim min athar sujud dukkan waɗannan ababe da aka zana sai Allah ce zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili hakan dama shine siffar su a taura kuma shine siffar su a injila sun sahabban ba wani ba dan girman Allah waye zai zo daga baya fahimci addini sama da su shi yasa dukkan wanda ya so ya fahimci addini ya kyale alqur'ani gefe guda ko ya kyale hadisi gefe guda ko ya kyale rayuwar sahabbai bai karanci tarihin su ba da irin fahimtar da suka yi wa ayoyi da hadisai yayi tsallan baɗake ya fassara aya da san yadda ya masa zaki a zuci wallahi babu yadda za a yi fahimta addini ko yayi da'awa to maganganunsa da ayyukansa da tarihi zai kare ta shi don haka tunda waɗannan su ne kafofi guda uku na fahimtar addini don me muke rikici a cikin addini don me ba mu da wata hanya ta hudu sai wannan Qur'ani, hadisi rayuwar sahabbai qur'ani saboda dalilin da muka gabatar a baya kuma ga Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قرآني فا هكا الله يتي shin ba za ku kula da shi ba shin ba za su sa izina ba shin ba za su sa lura ba Allah ke lallashin mu wa laqad yassarna alqur'ana talla Allah yake yana tallata qur'ani ya hore shi li zikr fa hal min muddakir fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda hadisin annabi hadisansa shi rayuwar annabin Allah ke cewa ku bi shi laqad kana lakum fi rasulillah أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كيكام أبن كويلي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فلهذا الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم دك النبي اللي فونا أن تركك زوت يسع أكتي ما كذب الفؤاد ما رأى أن تركك جنس ما زاغ البصر وما tsaga an tsarkake harsansa wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha aka mayar da shi abin koyi da laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana gawa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera to menene na kokonto a cikin wannan duk abin da Allah faɗa mene kokonto a ciki rayuwar sahabbai ga sunan gurin shaidar annabi da shaidar alqur'ani akan su su suka fi kowa kirki wanda suka je yakin badar da hadisin bukhari annabi ke cewa mai yiwa Allah ya kalli yan badar ya ce kai daga yau ma duk abin da ko ga dama ku an yafe muku saboda farlan yakin badar ga waɗanda suka je bai'atar ridwan hudu Allah ya ce ya yarda da su laqad radiyallahu na mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khuduna wa kana Allahu azizan duk waɗannan in muna son mu yi kanmu adalci da gata yayin da muka samu titikaka cikin harkar addini saɓani cikin harkar addini jayayya ka ja na ja na ce halal ka ce haram ko na ce sunna ka ce bid'a na ce ya dace kace bai dace ba in muna son mu yi adalci sai mu koma zuwa ga waɗannan asalan ginshikan guda uku mu zai haɗu da mun koma gare yayin da muka rabu da wannan gwargwadon nisan mu da wannan gwargwadon yadda za mu samu saɓani domin ƙur'ani yana ba da umarni ne ga ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam ba ruwanmu da kabilarsa ko launin fatarsa ko yarensa ko a wace ƙasa yake haka hadisi na isar da sako kai tsaye zuwa ga bil'adama mummuni ba tare da lura da launin fatarsa ko yarensa ko garin da ya rayu ba haka sahabbai ai haɗaka ne na ƙabilun larabawa daban-daban da wanda ma ba larabawa ba su ne suka haɗu suka ta da daula ta sahabbai saboda haka kenan babu wani bambanci idan an koma wannan dole kai zai haɗu ga al'umma da take son kanta ya haɗu ta kintsu ta zama al'umma ina jima dukkan inda ba fahimci addini tausayi ba kuma nan take tausayi na yakan girmama ga inda aka fahimci addini bisa ga kuskure kuma tausayin yakan nunku ya ƙara nunkuwa a inda aka fahimci addini kuma sai aka sanya son zuciya a ciki son zuciya da jahilci rukuni ne na shiga wuta duk waɗanda suka wuce a baya sai ka ji an faɗi dalilan halakar su akwai son zuciya ko jahilci ɗayan biyu ne ko duka guda biyu su to waɗannan al'amurra idan suka zo cikin jama'a to akwai haɗari game da wannan al'umma Kan zuciya ga aya mutum ya gani ga hadisi ya gani amma ba zai aiki da wannan ayar ko hadisin ba saboda ba shi ne ya fara faɗa ba wani ya riga shi faɗa shi ne illar kawai ga aya an karantar da kai ga hadisi an karantar da kai amma ba ka da lokacin gaskatawa saboda wanda kake tsammanin abin ya fito daga bakinsa ba shi ne ya faɗa maka ba to dan girman Allah ya sunan wannan addinanci san zuciya wannan shine san zuciya na ƙarshe domin dukkan mutumin da yake da wa addini kyakkyawa fahimta shi yana neman gaskiya ne cigiyar ta yake daga ina za ta fito ko daga bakin waye ta fito daga ina za ta fito ba ruwan shi da ya san mutumin ko kar ya san shi shi da faɗa masa gaskiya dan ya je bauta mu Allah da ita dan ya aiki da ita amma mu duba irin saɓani da irin matsaloli da ake ciki a garin nan saboda son zuciya nan cikin Jos da ta zama cibiyar suna a wani lokaci mai tsawo ita ce kuma take fama da wahalhalun da take ciki yanzu don girman Allah wani irin fahimta ne kai ma addini kuma da me zaka gamu da Allah ranar tashin kiyama dan uwanka musulmi da ya keta dokar ka kai dokar ka ya keta ba dokar Allah ba amma ka kafirta shi ka ce shi kafiri ne ka je ka ce ma Allah mu ne bi kiyama dan uwanka dai musulmi abinda kake hankoro na kiran sunna haka yake hankoro yadda yan bid'a ke jin haushinka haka suke jin hausinsa amma kai ya saba maka kawai kai ya sabawa ba manzan Allah ya sabawa ba ba ta waye ga hadisan manzan Allah ba yana kutanta sunna amma kai kan bai maka daidai ba bai maka da'a ba bai biyayya ba haka kawai sai ka ce shi kafiri ne da ayaya aya zaka dogara da wani hadisi zaka dogara har a ce mutum Allah ya karɓi rayuwarsa rayuwar mutum musulmi wai duk da haka kuma kana farin cikin mutuwa wannan abin da ke nuna wa jahilci na karshe wallahi domin ya za ka yi ka farin ciki wani ya mutu kai za ka dawoma ah, sai a ce yo ai duk wanda ya ja da wani zai mutu ai duk wanda ya ja da malam sai ya mutu to wanda ya ja da fafaroma ma zai mutu ba haka bane ba a ah, ba haka bane ba girma Allah wanda ya ja da imud barak ma zai mutu wanda ya ja da jack sherak ma zai mutu wanda ya ja da boris johnson ma zai mutu wanda ya ja da bill clinton ma zai mutu soja zai mutu ɗan sanda zai mutu malami zai mutu sarki zai mutu haka dan agaji ba haka bane ba kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un ya ai jahili ne zai maka gurin mutuwa Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai sai ta ɗanɗani mutuwa dukkan wata rai sai ta ɗanɗani mutuwa man lam yamut adtatan yamut haraman bil maut ka'sun fal mar'u za'iquha wanda bai mutu ba yana saurayi zai mutu bayan ya tsufa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya alama ba da ilmi a wanda ya mutu cikin kuruciyarsa da sauran ganiyarsa yana kaiwa yana komowa shi ne ma yake da abin nan manzon Allah ya roƙi kar a kai shi arzalul umri to wani kuma ya tafi arzalul umri in girman manzon Allah roƙon Allah ke Allahumma inni a'udhu bika min an arudda ila arzalil umri to amma sai mutum ya kasance ka goranta wa mutum mutuwa ya kamata mu ji tsoron Allah mu duba Jos mu duba al'ummar musulmai a garin Jos idan an ce yau ranar idin karamar sallah ne ko babbar sallah kai dai ka tabbatar cewa a cikin garin nan dai adala kallon musulmai sun ɗauki kaɗan su ɗauki kashi sittin da garuwa kashi saba'in a cikin garin nan amma duka ƙananan hukumomin nan guda biyu kuma babu inda yake hannun musulmi ko da a wajen zaɓe ko da a wajen siyasa dole wanda ba musulmi ba ke shugabantar ka saboda matsalar da waɗansu musulmi suka kawo imma cikin addini imma cikin siyasa din waɗansu waɗanda ba su san manufa ba waɗanda ba su san me yasa ma ubangiji ya halice su ba sun jahilci wannan manufar in ba haka ba a matsayin ka na dan adam wani kake so ka samu a duniya ne menene kake so ka samu a duniya ita fa mutuwa tabbas ce fa amma kai ki mata zanadi kullum ina buga mutane misali zuwan karamar sallah ko babbar sallah gare ka ko gare ni tabbas ne ko zato ne zato ne dan a babu kai babu ni din ko ba haka ba amma da zarar sallan nan ta zo sai ka sayawa matarka a tabba ka sayawa kanka shadda ka dinka tufafi ka ci bashi ka kai dinki ko ta rigima da tela me yake kake so wai dinkin sallah kuma ka san sallan nan a yin ta babu kai amma kai mata dukkan tanadin da suke bukata tun daga cefa ne har ya zuwa rigar sallah har baki ka ci kaga ba tsammani ne fa amma kai dukkan tanadin da ya kamata to kiyama fa ita tsammani ne ko menene tabbas zai dan kowa zai mutu ko bai ce insha Allah ba insha Allah dan ka ba ta amfani zaka mutu ko ka ce insha Allah ba wallahi kuwa to amma ka ki musu sanadi to saboda me sai ka kai na hankalin mu ya tafi wai saboda mai kiyamar ba za mu yi mata tanadi ba idan ka koma ga su waɗanda suke yan siyasa ko masu arziki da suke daddatsa kan mutane a siyasance su mayar da mu ƙarƙashin mutanen da suke mun musu bayi haka kawai ba don sun fi yawa ba muna da yawan da za mu iya shugabanta su muka kasa wai mai suke so su cimma dukkan rikicin da suke fa riga ce da za ka sa ta zama tsumma mota da za ka hau yanzu ana yayinta bayan shekara ɗaya japan kuma su yau kai ɗan najeriya ma da kake hawan mota 86 model ba haka bane ba wanda ya sai mercedes fa 84 ko 86 to shi ne ake masa ai ya canza mota su turawa sun gama yanta da shekara goma sha da ta wuce ba kai yanzu kake hawa wai wannan kuma shi ne kuma kake rigima a kansa mota riga da za ta zama tsumma gida na yayi shi ne fito ake rigima a kai abinda ka iya mallaka ka barci in wata duniya ce take burge ka ita dai duniya ba za ta dana yayi ba kaddara ka tara kuɗin ka tara kudin jama'a ta fa'au aita ka tara ka taskance ga kuɗi a banki ga mota sabuwar yayi ta fito amma kuma saura minti biyar ka mutu wanne za a fasa ciki yayin ko mutuwar ta dai su mutane ba za su fasa yayi ba saboda kai masu yayi za su yi kuma kai ba za a fasa mutuwar ka ba wannan ya akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ga kuma kudin a banki kana ji kana gani baka da halin da zaka ce a fito da su a sai maka mota to ina amfani waɗannan kuɗin naka a wannan lokacin abin da kake bukata shine wanda kai ki tun kana cikin kuruciyarka da basirarka da hankalinka shine imani da aiki na gari da tausaya wa jama'a da sanin makomar al'umma da ya zanya al'umma ta ta zama al'umma ka ta zama baiwar al'umma shine ka ki ka tara wannan dukiyar kuma yanzu ka zo ka mutu kuma ka barta wani saboda mace sai a yaudare shi idan mace ita ce bukatar ka kai dukkan abin da zaka yi da ya mace ibn al-qayyim ba ibn al-qayyim ba ibn al-jawzi yake faɗa cikin littafin sayyid al-khatir yace inda za a tara maka dukkan matan duniya kai jima'i da su sai rage saura guda daya sai ta zo ta wuce ta yi lullubi a ce ai duk duniya ka gama da kowa saura wannan yace wallahi sai ka ringa zamanin tana da abin da sauran ba su da shi da haka wannan ka wadatu da matarka ta halal sai zanto ka samu kwanciyar hankali shi yasa annabi ke cewa Allahumma kfini bi halalika an haramik ya Allah wadatar da ni da halal ɗinka ta yadda ba sai na haram ba wa bi fadlika amma siwa ka wadatar da ni da falalarka ba sai na zura ido ga wani wanda ba kai ba in dai ya mace ce burinka to zaka zo tun kana dan shekara talatin da karfin jima'i kai tai kai a Lagos kai a Abuja kai da ka kai da ka kai da bahaushiya kai da jiran kai da kowace tsiya kana nan sai lokacin da kake dan shekara saba'in kayi expire a daidai wannan daren da za ka mutu a wannan daren wata ta balaga in aure ake son ai kana da kuɗin da za ka bayar ka auro ta amma ba lokacin in aikin banza ne kana da kuɗin da zaka kawo ai aikin banzan da ita kai ne kadai mutumin da zai fara takarta amma ba lokacin ka yi expire lokacin ka ya kare ga ta ta balaga ka gama da kowa a duniya yanzu ita ga ta nan gurin baka santa ba ko ba hali ka santa haka zaka mutu baka santa ba ba shi ne jaraba ta mutanen mu ba ta mata jaraba ta mata to gashi makoma haka za ka mutu baka san ta ba kuma shi kenan kuma dukkan wani abu na jin daɗi da wanda ya ci kwanan dan tuwo a yau da safe kiran kumallo da shi irin tuwon nan da muke kiran sa ƙauye da kalin bera ka sai da an yi irin manya manyan maran nan an sa a cikin masaki an ajiye bera ya zo ya yawa kai da safe kuma a dima ma ko ba haka ba da wanda ya ci koko da kotai ya karya kumallo da shi a yau da safe da kuma wanda ya sami lafiya lafiyar na kwai da dankalin turawa da wani salat da dan wani asir din sa ajiye masa irin fresh orange din nan an matse masa an sa cikin fridge an kawo masa da wanda ya sha madarar shanu a yanzu dinnan gaba ɗaya mu yanzu muna karfe goma na dare ba wanda yake jin test din abin da ya ci yau da safe ya rage na in halal ne ka samu kafira in na haram ne yanzu baka jin test din a baka sakamakon na wurin Allah a rubuce alladhi la takfa minhu khafiya wanda baya manta komai da wanda ya kwana da matar banza a jiya da wanda ya kwana da matarsa ta aure shi ma a yanzu dai yadda yake ciki baya jin ɗanɗanan da yaji ji ɗanɗanan minti biyar ne ko goma kula ya mace ya riga ya wuce in ta halalce kana da lada wajen Allah in ta haramce kuma zunubin na jiranka to wai menene ya dimotar da mu menene ya wautar da hankulan mu ita fa duniya da kuke ji daga gani da abin cikinta a philosophy din shekul islam ibn ya yace matsayin kayan alatun duniya matsayin saban daki ko ba haka ba yace larura ne kana da bukatar duniyar ko yaya take to amma idan ka samu abin da ka daina jin yunwa abin da ya karu akan wannan ya zaune shirme ban daki idan ka shiga ka kammala bayan gida ko ka kammala fitsari kuma zama a ciki ya zaune shirme to haka matsayin duniya yake haka matsayin duniya yake a filosofi din imamun Shafi'i Muhammad ibn Idris Shafi'i yace ita duniya da kake ji daga nemo ce yace in kaga ana kokowa a kan mushe suwaye suke yi ku fada karnuka <laughs> yace idan ka idan ka dan ne sance ta ka hakura da wadatarka ba karen da zai maka haushi amma idan karnuka sun taru kan mushe kace kai ma sai ka je ka ci sai sun yi maka ne haushi ba yadda ka iya kuma to duk wannan fa ita ce duniyar ka tara ka tara ka tara saura da me za zo ka mutu idan ka zo ka mutu shi kenan ranan da ka yanzu kai kana da rai ka tara kuɗi kana da mace uku ko hudu kana da 'ya'ya har sun fara tasa sun kai shekaru ashirin da biyar duk ƴaƴan mawadata abin da suke cewa babansu shine mai gadi har yanzu mai gadi bai tafi ba wai bai mutu ba matanka kuma suna lissafa ma kwanakin ka dan a ka'idar mace in kana da kuɗi wai kai ne zaka fara mutuwa ita ita mai cin gado ce ita tana nan a baya sai ta ci gado ma'ana suna lissafa ma kwanakin kenan suna ta rigen haihuwa ko ce tana tara yaya dan idan an zo ka san ya yafi lume na yawa kana da ranka ma ba ta son ka ba ita ce fa duniya duk da muke rigima a kai muke hayaniya da hakilan sai mun tara ta da zaran ka mutu wannan koke-koken da yan uwa da jikoki za su yi dan kankanin lokaci ne sun manta da kai kenan an saka ma ƙasa abinta wanda an kacira jikinta an karaya burbushinta da kana homar sarauta baka san mutuwa tana zuwa ba An ta ta ala dunya wa qad alimat anna salamata minha tarku ma fiha لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها أكون ما يكما ke rai kuka take game da duniya bayan ko ta san duniya din nan zaman lafiyar ka shine barin abin da ke ciki dan baka da wani gida bayan mutuwa da zaka je ka zauna cikin sa sai irin wanda ka rinka ginawa tun kana da rai kafin ka mutu an ka gina shi na alkhairi shi kenan sai gidan yayi daɗin zama ga wanda zai je ya shige shi kai da ka gina din in ka gina sharri kuma sharri na can da jiranka duk ba wani gawartaccen attajiri da ba yi ba tarihin sai wuce cikin alkur'ani irin su dan karuna ko ga wartaccen mai mulki irin su fir'auna ko ga wartaccen masani wanda ya kauce wa gaskiya irin su bal'am bin al-ba'ur kamar da wannan malamin tafsiri suke fassara shi ko dai mu ce malamin nan da suratul a'raf da bada labarin sa wasul alaihi naba allazi atainahu ayatuna shine kadai malamin da yake da certificate daga Allah kai tsaye cewa malami ne sauran duk mu ne muka nada su muka ce malaman mu ne amma nan Allah ne da kanshi yake mun bashi ilimi amma fansalaka minha atainahu ayatina mun bashi ayoyin mu inji Allah fansalaka minha wanda ya fansalaka minha daga as-salkh ne wato sai ya fiɗiye kansa ya fede kansa daga ayoyin wai menene balaga da hikima da ke karkashin wannan abin nufi yanzu da aka yanka rago sai aka fede shi daga jikin fatarsa yanzu akwai wani mutumin da zai iya mayar da fatan nan a jikin ragon nan yadda take kafin a fede shi to haka wannan mutumin yawa ilimi ya tsame kansa kan daga cikin ilimi ta yadda baya sa ran komawa wajen aiki da shi sai dai ribatu mutane da shi amma ba dai ya aiki da shi ba fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض hawa fa masaluhu كمثل الكلب إن تهمل alayhi yalhas aw tatruku yalhas zalika matsalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun dan haka ya kamata mu jiga taitayen mu yan siyasar mu su zanto suna da manufa masu arzikin mai zanto muna da manufa a garin nan kuke a garin nan ƴaƴanku suke tasowa da wanda asalinsa Kano da wanda asalinsa Sokoto da wanda asalinsa ina ne ba wanda yake jin cewa dai wata rana zai koma can da zama ballantana ƴaƴansa da ya haifa a nan ba su cancan ba kuma kuna da yawan da za ku tabbatarwa da garin nan su a fuskar shugabanci a siyasance amma kuka ki a yau dukkan wanda ya san ciwon kansa ko a 'yan duniya wanda ba su da addini shine wanda yake tunanin al'ummarsa wanda yake tunawa kansa al'ummarsa menene makomarta yaya ƙarshen ta zai zama ba wanda yake abu dan kansa ba wani halifa daga cikin halifofin da suka wuce baya ya zo bayan gari yana kilisa da yamma sai ga wani dattijo wannan kisar yana yawan bada ta ga wanda suke saurare saboda tana da izina a cikinta sai ga wani dattijo yana dasa da dabino dattijo na saboda tsofa har ya mu kadi yana dasa da dabino sai dariya ta kama shi tace ce yanzu kai bawan Allah yau shi har dabino zai girma ya fara ya kaci kafin lokacin na ka mutu sai da cinye da aka ya kalle shi yace wanda suke kafin mu suka dasa sai muka ci don haka muke dasawa dan na baya ya ci <laughs> mu da binin da muke ci yanzu mu muka suka ci tun kafin rayuwar mu aka riga aka suka shi yanzu yake ƴaƴa muke ci to yanzu kuma sai mu suka saboda wa saboda na ba su ci sai ce a'a sai abin ya burge shi sai ya ce a bashi kuɗi kyauta sai ka bashi kuɗi kyauta sai ce ka ka ce dabino na ba zai fara yaya ba ga tun ina shuka ya fara yaya ka ce ba zan ci moriyarsa ba sai wannan magana ta burge shi sama da tsaro sai ya kara masa ya ce to kaga kowane dabino sai ɗaya ke yaya a shekara na yaya sau biyu <laughs> abin da muke son kai gare shi mutum ya zama mai asusa abu don na baya zai mai ya samu ko da a duniyance wanda yake asasa abu saboda na baya shine mutum na mutane amma dukkan mutumin da ya zama ramin kura ya kai sai ƴaƴanka bai ma san me yake ba dukkan wanda yake tunanin ɗansa kaɗai ko ƴaƴansa kaɗai shi dai yana da arziki in ma makarantu sun lalace zai iya zai iya biyan private school ko nawa ne ko ya je ɗauki ɗansa daga nan ya kai Abuja ko ya kai Mina makarantar masu yaudarar nan na waɗansu manya manyan Najeriya da suka sata ko ya kai ina ne ya dai kai wani wuri da ya ga dama yana ganin cewa shi ya tsira to wannan dai in ya gawa makarantar za a ɗauko shi daga can a zuwa kawo shi wannan environment din na waɗannan 'ya'yan da ba su yi karatu ba ɗin kuma su hana shi sakat ya je wata ƙasa ko ba ƙasarsa ba ce ba dole ya dawo nan cike zauna ko to kuma a hana shi sakat wani mutum aka yi fira da shi a shekaran jiya ko dai kwana biyu ko uku da suka wuce a voice of america da safe ko BBC ko ba na manta ake magana bambanci tsakanin dattijan kudu da dattijan arewa ina jin kun ji da yawa ko yace shi dattijan kudu shine wanda ya yana da kuɗi sai ya duba mai bukatar kauyen su makaranta sai ya gina ko asibiti sai ya yi ko titi sai ya yi in ya ga duk ba bukatan waɗannan a garin sai ga 'ya'yan talakawa da suke da hazaka da basira waɗanda ba su da kuɗin karatu sai ya ware waɗansu miliyoyin kuɗi a banki ya ɗauki nauyin yara su je su yi karatu a jami'o'i ana ƙalla su samu digiri don farko a kusa-kusa daban-daban wani ya karanta medicine wani ya karanta agri wani ya karanta engineering wani ya karanta duk kowa dai zai karanto abin da ake da bukata mutum biyar ko shida ko bakwai garin shi kyautarsa ga wannan garin kenan kaga cikin yayan garin nan in sun karanta kusa-kusai daban-daban za a samu likita za a samu gogaggen injiniya za a samu gogaggen dan siyasa za a samu gogaggen masanin harkar mulki sai ga wata rana sun ciyar da garin gaba to haka dattijan dattijan kudu suke wa garin su su ba musulmi bane ba ba su san wa ta'awunu alal birri wa taqwa ba babu wannan a kundin su littafin su bai ce da su haka ba mu ne aka ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa mu ne muke da abin da ke kira at-takafulul ijtima'i amma sai ba mu yi wannan ba yace shi da tijan arewa kuwa sai dai zo ya gida kato ya zagaye da manyan katanga ko da kishi hudu wannan banin yake kara wannan sai gida kato ya zagaye da manyan manyan katanga sai ka zo wucewa a ce yi hankali da kare emma eh, go ya wuce kai hankali da kare wa akwai wani gida ma da muka gani wata rana wai yi hankali da maciji hakan ba sa maciji a bakin gate dan masifa ya hankali da maciji a yi hoton maciji ma'ana ka ga talaka ba zai zo bara ba wanda aka masu mutuwa ba zai zo ya faɗa ba wajen da sauransu dattijan arewa ke wannan in ya yi wannan ya cika rukunan dattijan arewa kuma ya je yini a bariki yana siyasa ya lalata da yan mata wani ma in baya lalata da yan matan shi dai ya zo ma samun matsashi ji daɗi ko da ba zai zumar ba saboda ya tsuhu ma ya fara kasa zan amma wajen abin matsashi dan jaraba dan maita shi dai wannan to galibi dattijan arewa kenan su ne dattijan da suka kuma suka zoro a siyasar Najeriya muna tuna da cewa dattijan arewa suka zo aka fito da Nelson Mandela daga kurkuku suka rike masa kamfeyin tsakanin Kano da Sokoto da Katsina aka tara kuɗi da aka bashi ya je yakin neman zaɓe har ya zama shugaban kasa ya zo daga baya zazzagi Najeriya da shugabannin nata wanda kuma yan arewa ne daidai lokacin da suka ɗauki shugabancin daga hannun musulmi suka ce ne ya kamata ya canje su dan girman Allah masu irin wannan me za su je su faɗa gobe a gaban Allah ran tashin kiyama a yanzu dai in ba sun dawo ba mu za mu gansu mutanen banza ne yau a duniya ma auren mu ka zo mutanen banza ballan tare ka je wajen wani ai kai kai mutum banza na karshe wallahi a wurin mu mutum ballanta da ka je gaban wani kiri kuma saboda haka ya kamata yan siyasar mu ya shiga sai taimu musamman a nan jos a ko bakan tare wallahi tallahi musulmin mu yan siyasa musamman fa masu arzikin mu mawadatan mu musamman fa wai ta yaya ne mu ne muka fi yawa cikin garin nan za a bai mu bayi wa a ce yanzu kana cikin nan wurin idan ka haifa ɗanka nan dan kana bahaushe ko kana ɗan hausa fulani dan idan an ce hausa fulani shine dukkan wanda yake musulmi waye ba za a ba ɗanka indijin na wannan state din ba wai sai dai a baka wai residential permit kamar ka zo daga Togo ko wani ƙasa daban daga kamar ka zo daga abin na Malawi wai wai wai certificate izinin zama akwai wulakanci da ya wuce wannan to kuma daga inda 'yan siyasar mu suka kai mu suka baro a wannan tun daga inda suka yadda da cewa wai siyasa daban addini daban tun da suka yi wannan kuskuren fahimtar tun daga wannan haka ta faru yadda da cewa akidar siyasa daban addini daban wannan arnancin yammacin turai ne yammacin turai ne suke da wannan mu a musulunci siyasar da addinin a haɗe ake da juna addinin tafiya yake da siyasa dan menene siyasa daga sasa ya susu siyasatan ne sai dai don fasasa mudari ya susu abin nan siyasatan wannan kuma yana nufin shugabanci dukkan rukunan ayyukan hajji mu shugabanci ake a fara daga azumi ba sai an ga wata ba imam ya bada umarni a dauka ba shugabanci a nan gurin zo sallah ba an ta a cikin jam'i ba inna ma ju'ila al-imamu wa tamma bihi zo zakka in ana gwamnatin musulunci ba shugaba ne ke sa ta iya karɓo ba zuwa raba ga wanda suka cancanta ai ba kaziya ce ta mutum da mutum ba gwamnati suke shiga kane kane cikin zakka mu ne da ba mu da gwamnatin musulunci aikin kabiya ta mutum da mutum mutum ya ba da ya samu kuɗi da yawa ya ba da yan kaɗan a da kalilan wa aka da haka ne don saboda ba gwamnatin da za ta wuce turfar zaji ta ma za ta fitarwa talakawa hakkin su amma an ba haka ba ai duk abu ne jama'i to kaga mu gaba ɗaya shugabanci ne kenan to amma sai muka ce wai siyasa daban addini daban saboda haka nake kira da babban murya ga yan siyasa na cikin garin nan ga yan boko na garin nan waɗanda suke musulmi kira na musamman ga waɗanda suke masu kishin al'ummatu masu kishin addininsu waɗanda suke su samu kyakkyawan sakamakon gobe kiyama cewa dan Allah su sake lissafi tun kafin lokacin da zaɓe ne sake dawowa a sake lale a sake lale kuma a nan gurin nake cewa musulmi lalle waɗanda suke da kishin addini sai sun shiga cikin harkar siyasa lallai waɗanda suke da harkar addini sai sun shiga cikin harkar siyasa nan don saboda su kawo gyara a ciki su kawo juyin juya hali a ciki dan mun ga karamin juyin juya hali abin da ya faru a zamfara ko wa ya taɓa farkin haka za ta faru amma ga shi ta faru juyin juya hali kenan wallahi wani irin mu'jiza na musulunci da zai baka mamaki dab da azumi aka yi sai da faya a Kano shugaban kasa ya je Obasanjo sarkin Kano ya je gwamnan Kano waye ya je duk kowa ya zo tiyi da duniya wani ya zo a faɗa lasfika ba wanda ya kula shi wani ya zo a kula shi ba can gurin sai aka ce ga gwamnan zamfara wallahi duk hol din sai aka farke da kabara aka tashi tsaye ba yadda Obasanjo ya iya dole ya tashi tsaye yadda ka sahu dole sahu dole ya shiga wallahi na buɗe mujizar musulunci gabar shi kadai ne mutum a wajen wallahi kamar ba gwamnoni sai shi mu'jizar mutunci ga rawani a kansa eh, ko sunna ko kafar ko ba rawani a kansa wannan to irin waɗannan su muke so mu gani jarumai waɗanda muke so wanda za su kare mutuncin mu wanda za su kare kiwon mu su kare darajar mu tun daga local government level har zuwa ga state har zuwa ga federal waɗanda za su tsaya su yi ruwa su yi tsaki akan harkar addini irin waɗannan jarumin muke bukata ba waɗanda suke kawai za su je sayar da yancin ba ko a local government ko a state ko saboda kawai wani sabani nasu na siyasar su su gadarwa da al'umma masifa don haka lalle ya kamata a sake lalle ta fuskar addini kuwa ta fuskar addini duk abin da ya kamata a yi ta faɗa na ƙur'ani da hadisi in dai malami ne za ka faɗa wa kila ya san wani ɓangare na ciki sai dai son zuciya kamar yadda na faɗa yanzu ni kira nake yi ga mabiya ga jama'a na farko mutum ya tuna cewa zai mutu kuma ita za a tambaye shi gobe kiyama abin da za a tambaye ka tamboyi ne guda uku kowa ya sani man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka tamboyi guda nawa uku man rabbuka waye ubangijinka ma dinuk menene addininka wa man nabiyyuk wa ne annabinka dan girman Allah a nan gurin za a tambaye ka shugaban mazhabarka za a tambaye ka shehinka za a tambaye ka malaminka za a tambaye ka wa kaiwa baya wannan tambayoyin guda uku ne duk wanda ya kara ta hudu yayin annabi karya man rabbuk wani da ubangijinka da ya halice ka wanda aka ce ka ta da ibada ma dinu menene addinin ka musulunci idan na ce da musulunci na biya ko sai na kara wani abu sai na ce musulunci amma karkashin mu baya a arshehuwa ne sai na faɗa ka ah, to wannan sai muka kiɗu mai yaushe muka mayar da sai in wai in na zare ba baya ta daga wani cikin na kafirta Allah fa ce inna dina inda Allah islam aya kowa ya haddace ga tunan Allah ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina addinin musulunci aka yarda mana aka tambayi annabi akhbirni an al-islam yace an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasum ramadan wa tahujja al-bayt idan kai wannan a Najeriya kake a Pakistan kake a India kake a Chechnya kake a duk inda kake wannan dai shine musulunci to yaushe muka kara wani abu na shida kuma ya zama musulunci yaushe muka kara wani abu wanda ya zama musulunci kuma za a ce dole sai ci yanzu misali idan na kafa kungiya ta a nan garin na ce ni dan Najeriya ne na kafa kungiya ta sunanta kungiya kaza kuma duk wanda baya ciki shi ba musulmi bane ba sai a je Saudiya ba wanda ya taba jin sunanta kuma ina bin Qur'ani na bin hadisi musulmi ne ko kafiri ne sai a je India ba wanda ya taba jin sunanta bai ba santa ba yana Qur'ani yana bin hadisi yana bin Qur'ani yana aiki da shi sai a je Amurka sai a je Ingila sai a je dukkan wata ƙasa ta duniya a samu tun gashi na san Qur'ani na bin hadisi bai ma san kungiyar kawo ban tana da ciki sunan ma bai sani ba Ta taɓa mafarkin haka za ta faru amma gashi ta faru juyin juya hali kenan wallahi wani irin mu'jiza na musulunci da zai baka mamaki dab da azumi aka yi sai da faya a Kano shugaban kasa ya je Obasanjo sarkin Kano ya je gwamnan Kano waye ya je duk kowa ya zo di da jiniya wani ya zo a faɗa lasfika ba wanda ya kula da shi wani ya zo a kula da shi can gurin sai aka ce ga gwamnan zamfara wallahi duk hulɗin sai aka ɓarke da kabara aka tashi tsaye ba yadda obasanjo je iya dole ba shi tsaye ita ga sahu dole sahu dole ya shiga wallahi saboda mujizar musulunci ka barci shi kaɗai ne mutum a wajen wallahi kamar ba gwamnoni sai shi mujizar musulunci ga rawani a kansa eh, ko suna ko kafar katako ba rawani a kansa wallahi to irin waɗannan su muke so mu gani jarumai waɗanda muke da su wanda za su kare mutuncinmu wanda za su kare kiwonmu su kare darajarmu tun daga local government level har zuwa ga state har zuwa ga federal waɗanda za su tsaya su yi ruwa su yi tsaki akan harkar addini irin waɗannan jarumin muke bukata ba waɗanda suke kawai za su je su sayar da yancin mu ba ko a local government ko a sir ko saboda kawai wani saɓani na su na siyasar su su gadarwa da al'umma masifa da haka lalle ya kamata a sake rane ta fuskar addini kuwa ta fuskar addini duk abin da ya kamata a yi ta faɗa na ƙur'ani da hadisi in dai malami ne za ka faɗa wa kila ya san wani ɓangare na ciki sai dai son zuciya kamar yadda na faɗa yanzu ni kira nake yi ga mabiya ga jama'a na farko mutum ya tuna cewa zai mutu kuma ya tuna za a tambaye shi gobe kiyama abinda za a tambaye ka tambayoyi ne guda uku kowa ya sani man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka tambayoyi guda nawa uku man rabbuka waye ubangijinka ma dinuk menene addininka wa man nabiyuk wani ne annabinka dan girman Allah a nan gunan za a tambaye ka shugaban mazhabarka za a tambaye ka shehinka za a